Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta da nufin ɗaukar matakan gyara. A wannan makon shirin na lafiya jari ce zai yi duba kan matakai ko kuma tsare-tsaren da ya kamata jama'a su rika ɗauka gabanin kai ɗaukin gaggawa yayin faruwar wani iftila'i ko haɗari lura da yadda ɗimbin mutane ke samun da ƙasa a irin wannan yanayi. da zarar an samu afkuwar hadari ko kuma wani ibtila'i jama'a kan yi gaggawar kai agaji don ceto rayuwa ko samar da sauki to sai dai an lura cewa a wajen irin wannan gaggawar agaji wasu lokutan akan iya cin karo da tarin matsalolin da ya ɗara wanda mutum ya game da su a hadarin saboda rashin sanin makamar aikin agajin gaggawa daga waɗanda ke kai ɗauki. Usman Mustapha jami'i ne a ƙungiyar Red Cross da ke garin da magaram a jamhuriyar Niger ya kuma fara fara da yi mana tsokaci kan ainihin ma'anar agajin gaggawa. Agajin gaggawa gudunmuwa ce a aikace da kake kama a mutum wanda ya hatsari wanda ya samu hatsari don ka rage mai raɗaɗin cuta zahin da yake shi ka hana ciwon nashi yayi gaba ka kwantar mai da hankali ka ceci rayuwar shi to wannan shine agajin gaggawa misali wanda ya samu karaya jini ya zuba kana ka mishi gudunmuwa ta daidaita mai karayen nan an jini ya zuba ka tseda mai jini ka rarrashe shi don hankalin shi ya kwanta kuma sai ka kai shi wajen masana likitoci don su ɗauki ɗawainiyar shi to wannan shi ne agashi na gaugawa. A lokuta da dama dai yayin gyaran doro ne ake karya wuya lura da yadda ake ƙara raunata mutane a lokacin da aka kawo musu ɗaukin gaggawa. Tambayar ita ce ko yaya ne ya kamata a yi taimakon gaggawa a lokaci na haɗari ko iftila'i Usman Mustapha yana mai cewa. to agajin gaugawan da yake kawo shi sai wanda ya samu horo akwai horo musamman da ake badawa shine ake cewa formation en premier secours idan wanda bai yi ba horo ya ce kawo agajin gaugawa kamar da muke gani a bisa a titina idan an samu hatsari to akwai yiwuwar wajen kawa agajin ka ƙara ciwon mara lahiya kai da zaka ka ana so ka diba cikin yanayin da shi wanda ya kamata kama ɗauki yake ciki in har kai wajen ka ɗaukin kai ma rayuwar ka ta gurɓata ta ba an kai cajin haka nan kaga kana iya zuwa ka ceci rayuwar sai ka je ka ceci rayuwar shi kuma wajen ka dauki sai ka dauki matakai da yawa na shi a yanayin da yake ciki sai ka yi la'akari in babu wani abu da zai iya tunkara shalo na ya kara mai matsala na uku an yi so ka ka mai daukin a cikin yanayin da ka same shi misali an karaya ce ka daidaita mai karaya an zubar jini ce ka daidaita mai an ba da lunwa shine ka kamshe reanimation cardiorespiratoire duk dai matsalar ta danganta da kai ka kame dauki ita ce zaka kame dauki amma ana so a yi shi ne a cikin gaugawa a ƙarshe ka sanar da masana ko likitoci ko dai wata hukuma da take ta na cewar ga wani a guri kaza ya samu hadari a kama dauki shi ma a kama shi dauki bisa muhimmancin kai ɗauki yayin faruwar haɗurra ko kuma iftila'i. Kwamanda isufa Abdulmajid shugaban 'yan kwana-kwana na jihar da Magaram ya ce akwai buƙatar barin aikin na kai ɗauki kaɗai ga waɗanda ke da gogewa ko kuma horon yansa maimakon jefa rayuwar wasu mutane a haɗari. Aka yi haɗari wani bi taɓa wanda ya haɗarin ana iya eh, wanda ya taɓa shi yana tunanin kama zai kawo mai sauƙi amma wani bi in aka taɓa shin ana ƙara kawo mai matsaloli cikin hadarin da yi tunda wani bi in baka san hadarin da mutum ya yi ba menene yake fama da shi kana iya taba shi kuma ka kawo mai matsala a cikin jikin shi kama in kama akwai harka kwaduwa a ciki wanda ya hadari kuma ya fadi wani bi ana iya samu wajen tsarar bayan shi haka a ce ya samu wata matsala to mai ya kuma wannan shi in za a motsa wanda ke da irin wannan matsalar mu akwai wasu ka'idodi da ake bi kafin a motsa shi to wanda bai san wannan ba in ya motsa shi kuma yana iya kawo mai matsala wanda ma wani biyu yana sa mutum ya zamanto wani bangaren jikin shi aiki tunda mahi yawa wanda ke cikin hadari shi minti guda yana ganin shi kamar wajen minti talatin ba ma wanda ke da ke cikin hadarin ba ko wanda kenan suna kallo su a gare su minti guda ya kai minti talatin kenan ya kamata mutane su kwatanta ma yan kwana-kwana wurin da aka yi hadari da kyau don su kawo musu sauki wajen tahiya inda aka yi wannan hadari domin rage yawan matsalar da akan fuskanta na ƙarin ciwo ciwo ga wanda ya fuskanci hadari daga masu kai daukin gawa da ba su da horo wannan ya sanya bayar da horo na musamman ga mutanen da ke zirga-zirga kulle yaumin irin 'yan acaba masu a daidaita sahu da 'yan sufuri kan dabarun agajin na gaggawa. Na fiye dogo shugaban 'yan acaba ne a jihar ta da magaram wanda kuma ya samu horo na musamman kan agajin gaggawa. Wajen wata shida muka yi ana ba mu farmasu na 'yan kabu-kabu. Kai in ka kwaɗe wanda suka san aikin su kama mutum su jingine su ajiye shi lokacin nan akwai position da ake amma ka gane in kamar suma ne ana iya bude bakin sai a busa ba ruwa ba ake zuba sai a bude bakin sai a busa a rihe hancin sai a busa iska ta shiga daga bakin shi ko a busa iska ta shiga daga hancin shi duk guda ne duka an koya mu dubarun da zamu ko mu kawo agaji na gauga ko duka dai abubuwan da ka sani da harkar accident duka safar mafi mun zamana su wajen wata shida sun koya mana duka wannan abubuwan wannan duk wanda yake kabu kabu da tsohon kai ne dan kabu kabu ya shiga wannan farmason mutum 100 aka ma wannan farmason ta amfani mutana cikin amfani ba kai wanda suka santa a yanzu ma aiki suke suke da ita wanda bai santa bane yake gangancin wani amma wanda suka santa a yanzu ma suna cikin wannan aikin da ita mutane muna gaigaya musu a yanzu ma muna iya gaggawa mutane ba yana kawo kawo ba duka ma mai hawa moto muna iya kwatanta mishi duka yanda za a yi hadari ya samu ko a daji ko a gari ga ƙa'irorin da ake fi. wasu suna gane da zarar hadari ko wani iftila'i ya faru a ƙarshe dai a asibiti ne ake karewa ko su likitocin yaya suke karɓar waɗanda suka yi hadari kuma a wani irin hali ne ake kawo su dr ibrahim na sashen agajin gaggawa a likitar dutsen ta da magaram yana mai cewa hadari dai in ya faru abin da ya kamata kullum abin da ake nuna lura da shi ita ce hanyar lumhashi saboda lumhashi shi daga ai minti biyar in ya kai mutum babu lumhashi kawai zai rasu shi yasa abin da ya kamata kullum a kula daga mutum ya faɗi inda ta hanci ce zo a yi sauki a juya shi yanda iska za ta rika shiga wajen hancin nan idan ya huce an samu iska tana shiga da ikon Allah to an samu an rage wani abu sai na biyu abin da likita suke kula da shi kuma wajen kirji saboda tana yawa iska tana zuwa amma kirjin bai yi sama da ƙasa saboda in yana ƙasa kenan iska tana shiga tana huta ita take taimakawa wannan mutum ya samu to inda wannan su ne na farko duk in dai hadari wannan in dai mutum yana samun iska to da ikon Allah ana samun ci gaba dai ba a dole ba a ce dan dai za a samu tana yi a samu sakanta ko wani amma dai mutuwa ba za a kai ta ba to na biyu kuma abin da ake kula da shi shine sai in akwai zub da jini in akwai wuri inda yake zub da jini da sauki ake yi a yi sauki a yi bakin kokari wani wuri kowa da kai wannan su ne inda aka samu dan wani abu aka kulle ko wani in kullewa ce wurin zai kullu in kuma dannewa ce ko da da hannu ne idan ta kai babu kayan aiki ana iya dannewa da sauki shi jini idan ya zuba kuma mutum ai ka san ya tafi to kuma sai inda aka dan nura kamar da kai kariya ko kumburi kenan nan wurin abin da ake so kullum kuma an so a meke mutum wajen dauka ma to ka san daga nan da ake samun matsala wajen dauka kirigiri kowa yana da kirki kirki sai kwaso shi haka shi ko an so a meke in san samu ne in abu mai da kai abu mai tauri a dora shi saman abu mai tauri yawo inda zai meke tak a samu a dab dab dab a kawo shi likita dan wannan yana taimakawa dan a kasashen wannan suke cewa wannan daukan na farko shine taimaka ma mara mara ko masu hadari daga nan idan an yi error ko ba a samu bayan da ake so to daga nan duk sauran abin da za su biyo kuma su ma sun tafi ba daidai ba kenan wannan shine muke so mutane da dama ne ke samun raunuka na dindindin ko kuma ta'azzarar rauni saboda rashin kwarewar masu bayar da agajin gaggawan batun da Dr. Ibrahim ke cewa ka san yadda ake daukan mutuma an kana so karga taimakawa da kai kungiyoyi da suke koya ma mutane yaya ake daukan mai hadari in aka samu hadari shi ma wannan kaga ci gaba ne a wajen mutane su dan gaggano masana dai na tsananta kiraye-kirayen ganin jama'a sun rungumi tsarin ko koyon dabarun bayar da agajin gaggawa saboda sanin yadda za su iya kai dauki a lokacin faruwar hadari ko iftila'i. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ya ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwaɓe azaba gobe. Legi giya kwaɗai ce, fa baka yau gobe don ka ba shi yake so. likitoci kulawa da To madalla duka duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce ke dasa aya. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya. Har so madalla an gaida azima bashir aminu da fagen shakatawa